menene wani kuma kina tsoron Allah ko hajiya wace irin fitina ce wannan da bala'i za ki biyo na hannun gurin bala'i da fitina ya fi wacce ka saka mu a cikin gida muna cikin bala'i muna cikin ba da 'ya'yanka kai ka saka mu kuma a ciki kuma yanzu mun zo nan mun ganka ka ce wai bala'i ne ya kawo mu mun gode ba laraba kin sa ma a bala'i kin sa ma a kuma ki bari ni wallahi ba ki da mutunci biya ka riga ka gama kwance min zani a kasuwa ka da ni da 'ya'yana ma ba mu da daraja ba mu da mutunci a unguwa hmm? alhaji abin mamaki ka rasa yadda za ka nema ka yi lalata da ita sai ba laraba ni ku ya mai sa kike yin wannan magana ne ne hmm? ko da kika shigo cikin daki dama idan nake zo ki wannan magana kika ji ko Hmm? shiya ta fa daban inda nake zaune daban inda take zaune daban da muka je muka kama ku daga kai sai ita karatu kake koya dama fa ba wani abu bane hikima ce duk yanda barbaru da barbaru nake taimaki kin gani to kin gani yanzu kin gani kin ja yau za ta kwabi gar ta kwaba na san kwabewa ta yi balaraba auren ta bane ai yanzu ko auren ta za ka yi eh. ai ba mu mazancen aure shashen aure ko shashanci kun gama shashanci a duniya ko inda kike kara na man zuciya ke nan wallahi tallahi hmm? ke shi yara na ki ki dinga irin waɗannan maganganu don Allah dan annabi hmm? hajiya Allahu kadira mu maridan wa alama wa hayya alaikum ko in ji tsaya Allah shi zai shige mana gaba Allah zai bi mana kado baki zaki miki na ai ba sai an maka baki ba wanda dai ya aikata wannan yarka yarka tsawon yarka haka sun suna makaranta ita ce abokiyar lalacewa Fati! Hajiya! Fati! Na'am! ku zo da ke da hajiya ku zo tashi tashi hajiya na'am tunda ni ban isa in yi magana ta zama darasi a wurinki ki koyar da wannan ba to gaskiya cin fuska ya isa haka rashin kunya a cikin gida a zuban man da mutunci kuma a bi ni har ofis kuma a rashin mutunci to ba zan yarda da wannan ba idan ke ba ki da mutunci to ni ina da mutunci kin gane saboda haka ki tattara kayan ki ina ki ina ki duk abin da kika san naki ne ki ki ba gida ki koma can wajen dangin uwar ki kin ganta nan wurin ni ba ma wajen dangi na ba ranar da kika yi hankali to sai ki ga muhimmancin wannan gidan da muhimmanci na ni a cikin wannan gidan to sai ki dawo amma ni yanzu ba za mu iya zama da ke a cikin wannan gidan ba sai ki min wa'azi shi ke na an tafi da tunaninka a sace maka hankalinka alhaji yanzu fati ce za ta bar maka gida ta tafi magun dangi na? ko rasa yadda za ka sarrafa fati ta bar maka eh, gida? In ta hankali a can za ta san matsayin wannan gidan da matsayi na ni a cikin gidan in ne magana na ciki. To ka ce mu tafi kenan. Korar ba na fati ba ne. To a yan shirye kike shi kenan ya wadata. Ni ce kake so. Eh. Ya tafi. Ka ce fati ta tafi. Naki ne wannan. Abin da ya dame ne? Ka kyauta. Thank you. iya yi kashi rana da fitila da dare da kalangu me ya baki sani ba na ji magana ki a duka abin da nake so ku kwantar da hankali shi wannan al'amari abu ne da ba a yi ba sai a ce kara to an ruka an riga ku saurara ni dai ku bani lokaci zan kirawo shi in masa nasiha banda ma matattan budurwan zuciya irin na alhaji kabiru ina shi ina kai kanshi wannan eh komai yana da lokaci komai yana da lokaci hmm. Allah kawai ki daina kuka haka nan ki daina kuka sai ciwon zuciya ma ki a banza a wuri a samawa eh? 血分けなどに Amerika var ödülü o kuma ya zafi maganin Allah mu a matsayin mu na iyaye sasantawa ce ta mu ba za mu zafa ba shi wannan al'amari ya kai na haya abu ne ya riga ya faru ba yadda za yi dole sai dai a jawo hankalin dukkansu a sasanta kuma Allah ya gyara al'amari da ni dai matar uba ce ni ban da ta cewa sosai saboda in na ce za a ga laifin amma gaskiya abin da alhaji kabiru ya yi sai kyauta ba saboda Allah da annabi a ce kawai yansa ko da dai an ce dai amma dai ai da kunya ne eh, saboda Allah ya abin kunya kawa ta ya hmm? a ce wannan abin kunya ya fito wannan abin kunya da yawa yake Allah ya kawo amma sai shi Allah ya yi masa amin mu kuma Allah ya kiyaye amin sai dai mu tara su ba su hakuri sai hakuri da shi kar ki taba sa damuwa wani ciwo ya zo ya kama ki kin ji ko Fatima kin ji ko duk wannan abin da kika gani mahaifinki yayi muna nan a cikin zuciyarsa Ba bacin rai ne da ya huce za ta ga ya zo ya neme mu ai ba da kamar ku fatima daga ke fa sai mansar hmm? uba uba ne hmm? to an mama sai na ga wannan abun kamar baba baya gona ne ma kawai hmm? mahaifi ai ba wanda yake so irin 'ya'yansa kin san ko soyayya da da mahaifi uba uba ne kyan ɗa kuma gidan ubansa muna zaune na sake gani ya zo ya same ni ya ce mu zo mu tattara kin ji ko kan ma ki sa wani bacin rai a zuciyarki ya kasance ke da shi soyayya ɗan da kuke yi tana nan ba komai rayuwa ce fatima yadda yi dinnan allah shi zai saka mana allah shi ya shi ta aikata wannan abu don haka abin da nake so da ke ki sa ran ki ajinuwa kar ki sa wani tunani ko wata damuwa ta dame ki akan abin da wannan ta miki zan yi maganin ta illa dai kawai abin da muka yi zaki ci duk da hanyar da zan bi wallahi zan bi dangana maganin ta in rashin mutunci ne takamarta zan mata ji wanda ya fi wannan kin gane don haka ki damu sauki sa ran ki ajinuwa kawai kin gane kai dawo ka sani ba ban yadda ba haka take alaji ai wato alaji tun da kake baka yin irin wannan baka ji ta ce ba ce ba ai kudai ai da aka yi bayani ta ce kudai ga alaji eh, dama ai dan lemoni salamu alaikum barka dai ya ta ka zo ka ringa mana duk da kayi sallama kana wani baza gashin baki yaya lafiya lafiya balaraba nake balaraba kake zan gani balaraba ina kika samu wannan kwatakwali ko me za ka je ba ta ce ba ta san ka ba bayan Allah ba dole a rayuwa fa balarama ba komai ta shi kije ki ji mai ki tafi da shi alhaji ban san shi ba Allah ya yi kai ka zo wa in ka shi kan mun rayuwa a a kike zo zaki zaki da koni wa kuma zaki ba san a san ko kai waye kai ba wani bane tun da ka wajen ka da magana ka ta to

auren namu ne ai za abubuwa da daga bai yake kuma kullum na tuntuɓa kakan kan maganar aure kuma har yanzu ban ga ka kammala wasu abubuwa game da maganar auren ba irin magana kake ba za ba ina faɗa hankali akwai abubuwan da ban kammala ba dangane da abin da ke faruwa da ke na san ba ni kaɗai ba ne saurayi ba kaɗai ba alhaji to kai da suwa to shi ne ke baki lokaci sai kin gama tace mutane don da kika tsaye da nisa mai magana to wani duk shirme ne ai an yi ba wani wanda nake tare da shi wanda na san na tsayar a zuciyata da ya wuce kai eh, Allah ya taimaka eh, ki sake bani lokaci nan gaba idan na gama shiri na zan gama alhaji kabur to ya kamata fa ka yi sabo da mai fitotun damuna ba ta fara domin take-taken hauka fa zub da yawo me kawo na magana yarinyar nan fa ana nefa ana nema a kwace ta daga hannunka wannan dan gidan kwatakwali masu wanke-wanke a lagos ya zo ya kasa ka ga wani mai ruwan na zuwa da shafi mulera shi ma ya zo ka min mana ya zaka ce ya kasa ni ya kasa ni kace fa to to ka tuba yarinya ta bi ya zo nan ya yi tambotsansa ka gane shi fa mutunci wani abu ne kuma ni kai ka san ba matsayina bane ba a wajen ka san matakan da na dauka ban sani ba to ni kai ka san yadda nake to fa ni dama magana ka nake jira in to ban yadda ba ba zan lamanta ba ka san idan kana da mai rama maka zagi aka zage ka in ka eh. rama ka yi hauka kwarai kuwa to shi sa ka shi to ban yadda ba ba kuma zan lamanta ba yawwa irin waɗannan abubuwan su daina afkuwa in ma ita za a samu a yi mata gargaɗi mai tsanani to a yi mata amma raina yana baci akan wannan alaji kabur ka makka yaro da kudi abokin tafiyar manya da ke da gabdi murucin kan dutse baka fito ba sai da ka shirya barin gaya ma magana ta kai haka amma ina so in sanar da kai wani abu da ka riga ya kamanta ba za ka yi abota da dan biri sanda ka ta makale ba gaskiya ne kaman tashin yarinya na a gidana take haka ne mai uwa a bakin murhu <laughs> ba zai ci tuwansa gaya ba kwarai kuwa to kuma ga hmm. to me ne kuma ke damuna hmm. a'a yan janye janyen nan in ta balaraba ta banni na san abin da zan gaya mata amma duk wanda ya sake cinno kafa nan hmm. ran nan zai raina kanshi kwarai kuwa zaman da muke yi a nan zama ne na nishadi namu ne na imu imu ba na yan buyagi ba gaskiya ka gane to ai mai gadi ne ni ya dama zan dinka kuma zan bashi a gate shikenan mu nan bangaren inda muke yawwa an kama makiru na ku ji daɗin wannan shawara makiru <laughs> ai hankali wani abu ne dakta yanzu yaya gara ka mun bayanin sabon abun da nake son kai a rashin gari a shi eh. ba wani abu bane ba duk mutumin da ka ya gaya maka wannan magana game mu za maka wannan abu ka kwantar da amma abin da nake bukata da kai a nan shine wannan abu yana bukatar kuɗi in ka san cewa ba matsala an gama aiki dokta na ko nawa ne na in dai za ka zubar da cikin yarinyar nan na ko nawa ne kar ka ji tsoro zan biya kenan abin da nake so da ma kenan alaji wannan abu ne mai ba wace irin magana kake yi ba wani abu zo mu je yes ba wani abu ya ka tabbata mu kanka wannan ya riga ya zo jira alkawari nonsense boy dogon ka kunso kunso see this nonsense boy where have you been to kun eh dogon sa bai san na jin yunwa ban na so in mm, tafi barak da na zaga nan bayani an kamo a dokaran kalya sato agwagwa ba wannan na tambaye ka ba zo nan wani rike nan eh, ka gane ga naira biyar ka je ka haɗo mini biredi da shari oya kare ka ka in ba ruwan sanyi ba me za a samu naira biyar ruwan sanyin ubanwa na ce ka je ka haɗo mini biredi da shayi na naira biyar ai ba ba naira biyar ya aka ka sani Eh. ya aka ka sani baya sai wa. wane ne mai shayin eh. haka ya gaya ma kun yi haka da shi to ka je ka ce injini ya baka biredi da shayi ka haɗo mini mm. zan ci koma shi naira biyar ya baka na naira goma afta a go birin da ragowar naira biyar ka gane ai ka gane ba ba da bashi fa uban ka ce injini nan ni ne na ce ya baka na naira goma zan ci koma shi naira biyar da su ƙanan ƙanan suka ai kalan kalan ko wani kalile ko wani nonsense Look, Malam, eh? you see the road for drinking the tea? Eh, you see the road for kawo shayi? Eh? eh? Kaji? Naji. Kaji? Naji. Kaji? Naji. Nonsense. Polish. Ana daga cikin wani abin kuka ta warga da al'amarin nan? Ita ce ɗauka wasa ne. Tintini ma ita ɗin ne. Wallahi tuni na kusa rusa shi. Kaɗan ya rage ɗan matakai ne kaɗan. ya rage ai ki kwantar da hankali ki ba ma ni kadai ba har da ki wallahi tare da ki za mu kama ni mu wulakanta ta karshe Allah ke dai ko abin da nake so ki tana da irin ramuwar da nake dan ramuwar gayya an ce ta fita gayya ciwo Allah ki dan tare da ki za mu kama ta tseren ki ko ko kwaci wallahi Allah ya da alhaji ma zai dawo ya yake dan irin wannan abubuwan da suka rika faruwa ba na tunanin halatta daidai ko akwai wani ɗan abu ne da aka yi wani ko kuma dai wani abu da irin jin abokai ko wani abu zai dawo ko dai ne ma zai dawo Allah ka tare da ke ma wallahi da ki kama da Allah nuna ba da zai da karka zuwa nan yaro wallahi da ki kama da ki kwantar da saboda hanyoyin da nake dole ma ne fa oga cewa in na so shayi to in haɗa mar ƙarfin tsofin soji akwai son aiki bari in gudunar an zuba mar yawa <laughs> gai kwayo shi samu muke muke shiga don manya-manyan sojojin nan komai suka yi sai mun gaya mu sai mun musu tun da ya ce a gudunar ai sai na gudunar tun da ya ce a haɗo ka gani aka haɗa din na shayin nan dan Allah dan annabi ya ka gani kawai yaje je sai sha alquran kwayo <laughs> ya ce a haɗo ye kai a sha shayi a sha shayi a sha shayi ubangida na wanda alhaji bai so ba ta raina balle ma ina alhaji bai so ba shi kenan ka zama sahibu da lurati ka zama sahibu da lurati ka zama da oga A wani irin shayi shayi shayi ka zama ka zama sahibu da lurati shi kenan ka zama da oga shari eh ka da hankali kawai ka biya wallahi ka biya Allah mahaukaci ne kai mm, mahaukata amma na ni ban san ma me zama ba a cikin mahaukata kai lamba nawa ne ni a wani gida ka taba zamana a man gidan mahaukata lamba ɗaya ne kai kuma biyu ka kafin da ɗaya kenan kanin ka ne kai kana shaye shaye to bare kwa to da hauka a kanka ka. kenan kallon eh. da jajenci da an aike ka in aiken ka akai in naka ne in naka ne in ya zama naka ka to ka rike abu ka yi ragaga da shi sakaka haka yadda kake sakaka kowa ma ka dauka sakaka ne akan ka bata min lokaci zuwa wajen zancen nan eh. kamar fa ne suicide ka san suicide da turanci kisan kai fa kake ina to ai kai rana sai kai ina sai baka biya to mu shekara anan to mu shekara a nan in kai mahaukaci ne ni kuka buluke ne na ji ka bar mu da ogan shayi ogan ka banza kai ogan banza ina rana. ko ogan woki ina rana da Ya Allah shi ke nan ogan kai na baran da shayi oga ya baran da shayi oga wallahi ya baran da shayi kaga malam me gadi kai kai kai kai ah, na ma baka dariya kenan hmm, na baka dariya da alama kai ne kake gadi ran nan muka ubanka nake gadi dan ubanka A ce ubanka nake gadi nake no go anyway yawwa na wuce hafu yawwa me ya faru na shawo kwana kawai na shawo kwana sai dan karamin ya buce kobin karanta kobin ya tambul ya karanta na san karanta da kobin ya tambul ya guduma ya cike dire ya karanta na san karanta na dan Allah mm. ni ina tafi da farko dai ni dai bismillah rahman rahim suna na dan dugaji kuma an haife ni ne a ranar 18 ga watan hudu hijira ta 1971 ubanka ne hijirar to duniya nan abin da ya kawo duk labarin ya todo ruwa yana daidai ni ina daidai nan a'a shi ka daidai ina kake ne ni zan wuce ne kaga ni ina daidai nan shi kuma da yaka haka ni kuma kada daidai Música hum. 大家。 sani nawa yana tare da kai lalle ka damu da shi cikin awa 24 eh, na wannan ba abban da nake gaya miki ba wannan ni da dunkun sunan wani zogale na kusa ki tsukun direba sha ka sabe ruwa da kwalon shafawa to ni yanzu ai sai da in ya zo din yawa ni abin da nake so in ji kenan da kin gaishe zaki so shi na jagungunan madara kuma mutane in sun zo sun ci abinci alhaji sun su gudu kuma ta cewa kudi shine imanin duniya a yanzu idan baka da shi kai ba kowa bane dole ne mu kudi ni ko nake son kudi ba wallahi ina sai kina son ki umma ta ga da Aisha ki san da gare miki ko Amira Amira Amira ki da ni dai wallahi ba zan bar da zama ba ki ba ta ba za mun wannan a gidana ba ni na san Ka dawo. Ya, ya na ganki dai haka dai ne dai. Yo dole in dawo mana. Na ɗin kudi yana ba ku saboda na san ku masu aiki ne. A shi aikin banza na ɗin kudi yana ba ku kuma ba ku yi min aiki ba. Dole in dawo mana. Aha. An yi aiki, an yi aiki. Daidai iya kuɗin da kika bayar. Kamar ya ba a yi aiki ba kuwa. Yo ba aiki ba da aiki ba gashi nan na ganin da kai yawon sai da abin da ya gina ma a gari ba. haka ya gaya miki ba ya aiki ni na gansa da ido na ban gaya maka shi jikinsa bai gaya ma ba ni ban gansa da komai a jikinsa ba garau na gansa yana yawo da shi dan kudin da kika bayar na mintsini ne wannan ban gane mintsini a wani mintsini amma ba ka muka yi da ku ba ko ai alƙawari ba ta ce haka ba ku yi aikin ku gani mana kuma ku kan kutsa na ɗibi kuɗi masu yawa na ba ku kuma ku yi aikin ku ga abin da zan yi ku mana. saurara a gaban mai gida cikin gane. Dakata. san rashin mutunci mu ne mun kuma iyaye. Ma ma yi miki shi yanzu yanzu nan wallahi a'a dakata ba fasa ku ne ba ki karo wani abu aikin da aka yi da iya kudin ki ne ki ba da wani abu sai a karasa miki aiki to da an yi kai kanka ka riga ka san indai maganar kuɗi ne indai harkan maganar kuɗi ce a wina ba matsala ba ce ni buri na kawai ni in daina ganin sa a doron kasa to shine ga kuɗi kawai to ai ba wani wannan magana ne kai wannan magana mana ai ba wani wani abu ne mai wuya ni a tattare da ni ba kai kanka ka riga ka sani garbo garbo <laughs> ta bayar a to shine bayanin da ake yi miki ana ba ki gane ba yau kawai to shikenan haka nake 结婚了。 agwagwa ce agwagwa eh ta sayarwa ce ta sayarwa ce a ah, to bismillah mana to bismillah an dawo gefe guda ah, abin da nake ta mar wato abin ne ka ga ya ruda ne wato abin ne na ga idan aka canja matsayin za haske sai ya dame mu eh. yasa na ce mu dawo nan eh. <laughs> shi ma inda nake magana a kansa eh. inda zai kula sai ya gane haske zai dame mu <laughs> idan bai gyara matsayinsa ba mhm. wallahi tallahi mu ah baka ce tana shakki nawa ne kudinta yanzu suna za a sa ka taya ko ko ni dai kawai ka gaya min kudinta nan sai nan bari To dubu ɗaya da ɗari biyar za ka bayar. Me? Dubu ɗaya da ɗari biyar. Yo sai ka ce saniya? Agwagwa ce. Ciki ne ma da ita. sai ka ce saniya za ka ce dubu ɗaya da ɗari biyar? ba saniya ba ce agwagwa ce mai ba wani kwani-kwani ba wani in ja ba wani sa in ka sayar naira ɗari uku albarka ɗari uku albarka to na ƙara naira biyar na siyar ma ka siyar na siyar alhamdulillah fatan yanzu insha Allah ba da dadewa zai zo kai dan jira kenan eh to kaga lokacin akwai lokacin ni da ne ta buƙatar agwagwa ita buƙatar ita agwagwa aka ce ko masu mota suka take ta eh. da agwagwa da kare in ka kade su ƴaƴan eh. baiwa ne in ka kade su ban ma ba san wani ya kai ƙarshen mutumin da ya fara kiwon agwagwa a west africa ka baki ɗaya kaf eh. wani mutum ne ana ce da shi umar malumfashi kaura shi ne ya fara kiwo shi shigo da agwagi to a wajen su agwagi suka malam yanzu tsaya da ni ba surutu ne da ni yanda ka san wa haka ne ki sai ni yanzu ba surutu zaka mun ba magana kuɗi in wannan ba zai zo ba ni fa na fara gajiya fa ne a nesa nake wani ma daga jinsin nake na fara gajiya kin baje ka beraye nake beraye lokal gamma kuma kai wannan magana gaskiya na fara gajiya kaga in ba zai zo maka ban kayana in tafiya ta ya guri da Allah gaskiya yo ai nayi ciniki ya zaka zauna da ni sai ka ci wani shashi kai mun faɗa yi fa ciniki ya shiga to kai ciniki ka ban kuɗi ka sayar na sayar ka bani kuɗi kawai a ah? ai ba tafiya ne da agwagwa to ba ni ba za ka ban kuɗi ba ka ban kai ya guri ya kusan zuwa da Allah ba lokacin da aka kawo ana kiwon kajin nan ba sa cin komai ban da kuka Allah gafara malam ka san ba ciya zaka baka sai da mutane ka musu wulakanci haka ake yi kai kai mai rashin kunya ban girme ka ba ko da kan ka ganna haka kamar ruwan aji ina ruwa na da kai ina ruwa na da kai haka ake ciniki to amma ina nayi cinikin ko ko ban siya ba Allah gafara an ka san ba za siya ba ka kyale ni malam haka ake yin ciniki sai an jima ka ga mutumin banza kai wallahi kai asara a kasuwa ba ta fara la ilaha illallah a duniya ta Allah gafara ta Allah gafara ta ni ban san ma aka kake ba mun yi ciniki ciniki ya shiga ana jiran ka zo ka ba mu kuɗi gashi nan ka za an kai ga Allah ga kai wani ruhun ma abu ne wallahi kai Allah gafara ta ni wallahi ka ba dai mm, a kai daidai wulakancin banza wulakanci ai an ban labari an ganka da tsimmaran nan ka na fi karfin ka ce na ɗaura tsoma duniya kaf ta san na fi a ah, ba wannan nake nufi ba na ka wancan babba eh na ba na san zan fa ta tsire ka ba ka da mutunci ba zan dan kare ka kwata na karfi eh ina ji au ina ji a ah, a ah, ina zuwa kai a a wata la la a da ala ka ka dan manzon Allah ka hakuri wallahi ta ne Allah baka hakuri eh? ni duk wasa ne wasa ne wallahi Allah baka hakuri ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa eh. ina zuwa eh. ina zuwa wallahi ban san da abin haka yake amma kayan da diranka ah! dogaro ga Allah wannan babu damuwa ai wata soyayya da kan kauce hanya ciki ki gaba kunya aikin so yana da ɗan yawa yakan sanya wasu su yi da dimuwa. ba na sarki ke ba nake ɗauki ba nake ganin kamar na na riga ka a zuci ka riga na fi bi ma tunanin da nake ke na ce yaran nan kula to Allah ya sa dai lafiya dan koyarwa yarinya a makaranta da ka je ka dawo yanzu yanzu shi ma da shi ta siyasa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum assalam baba tare da zuwa masir da wani ke zaunata da masir mm. da Allah zan ba ki na kuma ne yau in ba ka bai da rebe zan dora maka aure ba ko ba za ka dana gidan ka zauna ba na lafiya na wuni lafiya na ka gajiya ya duk mutanen gida lafiya lafiya na gajiya lafiya alhamdulillah ni ya jikin hajiyar da ke a ita samu sauki ko Allah ya kara sauki ya masu lafiya ne to baba lafiya kenan to ina jin ka wasu abubuwa ne waɗanda suke faruwa a gidanmu hmm. musamman akan shi babanmu na ga cewa babu inda ya kamata in kai kuka na domin a share mu hawaye sai wajen ka saboda baba ya sha gaya min cewa kai ka fi karfin aminin shi a yanzu ka zama dan uwan shi to shine na ga cewa ya kamata in zo sanar da kai halin da ake ciki domin ka ɗauki mataki watan akwai wata yarinya balaraba wadda awa fatima ce tare suke makaranta kan waka ko? eh baban sai ya rasu to ya rasu ta zo ta faɗa a gida sai baban sai ce to da dawo nan gida ta zauna su dinga karatu tare da ita fatima to ana nan ana nan ana nan ana nan har sai zama soyayya ta shiga tsakanin mu da ita to da soyayya ta shiga tsakanin mu da ita bayan sun kammala karatu sai baban sai ce ita ta je ta zama sakatare shi a ofis to bayan tana wannan aikin a wurin shi sai na fara ganin wasu canje-canje mm. to a ƙarshe sai na fahimci cewa ai suna soyayya ne da ita da shi subhanallah to ah. ana nan ana nan dai irin dai haka dai ya kasance ba mu damu ba mm. so sai zan baban sai dai na kwana a gida ma ƙarshe kai kai da kada kai da kada san magana da ya kamata ka magana fa da nake maka yanzu haka ita hajiya babanmu mu da ita Fatima mun je mun kama baba da wani yarinyar a a hotel sakamakon haka baba ya kori hajiya da fatima duk suna kawo can wajen baba zalha kuma ni kaina na so na bar garin to amma sai na tunanin cewa bai kamata na ɗauki mataki ne akan kaina ba ya kamata na zo sanar da kai to shi ne na zo domin in gaya maka domin ka je ka na siya akan wannan ba mu ayyuka albarka kai kanka kai hankali Allah ya manzo Allah maka albarka kuma ka yi hakuri kuma ka ci gaba da hakuri babu komai wannan abun ta kare in Allah ya sa an gama magani insha Allah tabaraka السلام عليكم kun ce dai lafiya ya muka dade ya kwata dai haka wallahi bayan na je ne na ga fota gomin tosi mota ta ne shi ne dalilin da ya sa ma ba mu kara su ba sai ba shi ke ce dai lafiya ka sa wanda na so a ai ban san shi ba wallahi sai ka ka ka ji lafiya ka ga galan ka ka ka sai ta yi je ki dauko masa ruwa kin ji ki ajiye jakar ta ki maza ki dauko ruwa ta fita jakar dan Allah to shuda shi ne babban ko shi ne wakafi wani irin zuba da haka oh! ka dinga abu ana lura mutum oh! ka dinga kallo saboda Allah haka na zuba ruwa kana zuba ruwa wallahi

amma dai ji haka saboda ka san matsalar rayuwar yanzu ko kaka dai kokari ba wani alai ka ga dai ga gini da zo da nan ka gane mm. da kofofin da wunduna eh, da kwano ka gane da sili kwarai da sai ka zo wajen dan baba sai ka dauka Allah ya saka da Allah ya bar zumunci am alhaji wani hangari ba gudu ba menene alhaji zaka ga kusan sati ɗaya ban je majalisa ba to ba komai ba ne yasa saboda ni allah ya sanar da ni duk kan abubuwan da muke aikatawa na riga na gane cewar ba alkhairi ba ne a gare mu da 'ya'yanmu domin a gaskiya alaji abin da muke yi idan har ba mu tubu ba muka koma ga allah to fa ba za mu ga sakamako mai kyau ba domin alaji abin da muke in an yi wa 'yarka ko an yi wa 'yata alaji ba za mu ji daɗi ba don haka na ga ya dace in kirawo ka bayan na nuna ma wannan ginin da nake yi kuma in baka wannan shawara ya isa ka kuma na ji daɗi na gode amma ka zira mai ido ka gani zan yi aiki da maganar ka koko ba zan yi aiki da ita ba to alhaji allah ya sa mu dace ba za ki magana ba azumi azumi fushi ba naki bane baci zai ba naki bane ya kamata a ce kin sarwantar da ranki kin sarwantar da zuciyarki kin yi min barfishi ko na ji daɗin rayuwa ta haba azumi kin san fa abin da nake faɗa kin san da na sha gaya miki habiba in azumi wai na cewa habiba ko da ke da azumin da habiba ne talabal habibu min al habibu ridahu man al habibu min al habibu laqahu abadan bila hazatan aina al qalbi wal qalbi arfu wa yarahu yarda alhabibu min alhabibu bi qurbi ki dubi yadda Allah ya kyautata ki ya kawata ki ya siffanta ki hmm? azumi ina zo ki san ba komai ne soyayya ba illa ka da amma in kika ce zaki kawo bacin rai a cikin soyayya gaskiya ina ganin an barki a baya bayan macancan azumi soyayya ka dan Allah ki min murmushi ko kya je da ni daɗin duniyar ki sani ba laysa lissahi kulhubbu zamma فزم على من زم عزم لشد الحب إكد لا فالأمة بل إنه رحمة للأمة سنجوة الرحمة فشي بانا بني dan wannan laifi da ne miki na ce zan zo ban zo ba to sai ki tambaye me dalilin da yasa ban zo ba to shi kenan mutum sai alƙawari ya ki zuwa ya abar da yake ya abar da na ya na ji kwallo ya abar da yake ya abar da yake na ya abar da yake na wato kai na gona ba kai kana nan ma wai soyayya ma kake yi ba zance bai ba aikin gona ba to tashi mu tafi ina ina wannan kuma ka a ba sa <laughs> da yadda ban tashi kai ina kai ina aboki da wani a ah, ba aboki na bane muna dai gaisawa jugunu jugunu muna dai gaisawa da kai ko kai ka rabu da wannan ka tashi mu tafi kaji babban jugunu ya tukunu in za ka ci gaba da irin waɗannan kana abu Ah!

daga samun mutane suna soyayya kawai zuwa tsinka a wajen nunu da wannan sauri na ina da kuma wajen lafiya da ba lafiya yanzu yanzu nan ban da iya sauka ba a faɗa min abubuwan da me ya faru ya za a yi alhaji biro saboda ƴan riko ka kori matarka ka kori ƴarka ba sa gida eh to ni ce to wannan abu haukan kuɗi ne ko haukan meye ko wani irin abu ya same ka don kawai ba mai zuwa ya faɗa ma gaskiya to ni mai zuwa ya faɗa ma gaskiya ne saboda zamantakewar da muka tayi da kai tun muna yara da kai muka tashi da kai muke rayuwa da kai kasance na kai kasan shana haka muka ta tare da kai aka mana kaciya dole in faɗa ma gaskiya Alhaji Aminu na gode ah, duk wanda ya yi abin da bai kyauta ba ya sani kuma duk wanda ya abin da yake daidai ya sani eh, na sani a gaskiya na shagala da yawa na bi son zuciyata kuma a yanzu na yi nadamar dukkan abubuwan da na san na aikata zan dawo da mai ɗaki na da fati hajiya a sama'u tun tana budurwa muke tare da ita saboda haka zan tura a je a rubi kwanta za ta dawo kuma insha Allah haka ba za su sake faruwa Allah ya sa ka gode ka biya ka biya da nan Allah ya sa saboda ke fa na kori iyalina iyata saboda ke fa na kore ta ba kowa yanzu a gidan nan me kike so in maki menene ka gama kaga tafiya ta wa baki hakuran ba je bindawa gidan su hajiya ka samu mahaifinta ka ce ina gaishe shi da kyau ni na aiko ka wurin hajiya kana ji da kyau ka gaya masa wannan du Allah insha Allah idan ta zo ka ce mata na ce dan Allah dan annabi ta yi haƙuri kai ko ba yaro bane ba ka fatan da abin da ya kamata ka faɗa kai kwarai kwarai na sani ana sa abin da ake ciki a rai insha Allah zan je insha Allah ka faɗa da kyau zan faɗa insha Allah zan yi bayani sosai Allah sare mu ka ce ni na aiko ka dan Allah ka ce na ce ta yi haƙuri

yaro sai yanzu da bala'i zo miki shine kika san kina da uwa a duniya ko amma da me kika mai da ya baki mai da ni a bakin komai ba dan haka sai ki koma kina ta kina bare garangarin bariki gida kin manta ma da ni amma yanzu kin dako kafa ki da yake kin ga bala'i ya sami ki kin zo ko to sai ki koma inda kika fito in dai duniya ce wallahi ta ishe ki riga da wando ki je ki gani Allah ma ba ni ba kiya burki san ba ni da wacce tafi ki yanzu a duniyar nan dan Allah kiya burki kadai zaki samu asiri yanzu a duniyar nan ba ba ba zaki ko na dako mutiya <laughs> banza mara mutunci kawai Mansur, ya gari. da na riga na gama makaranta, amma duk na ji abin da yake wallahi ban ji daɗi ba. To amma tun da Allah ya haɗa ka da ni, babu mamaki Allah ne ya musanya maka ni a kanta. Ifa alkhairi. Amma don Allah don annabi ka saki jikinka. na ga duk baka saka yanzu ma gashi nan da ina magana dai na ga duk a takura kake ka saki jikinka don Allah komai in wuce watan kun gane sadiya duk na ji watan bayanai kuma na gamsu sai dai kin san shi dan adam a koda yaushe bai kamata ya dinga saka wa zuciya shi ragama ba kuma idan mutum ya sari mutum in ya gaba sun ma sai ya tsalle saboda tunanin abin da ya faru wani lokaci duk da cewa na riga na san cewa masu iya magana suna cewa juma'a da za ta yi kyau daga laraba a riga gane kuma kamar bayanan ki gaskiya na ji daɗin su matuƙa ba kuma ba na sakin jikina ba ne haka dai haka nake Allah iyaka abin da zan ce miki a nan na gode miki Allah ya saka miki da alkhairi kuma dukkan fitina da za ta iya faruwa tsakaninmu Allah shi kiyaye ta. Na gode. kai yaro wannan dabino naka ya ka duk ka ga tsutsa ka gani a ba alaji ba tsutsa to ga wani wannan ga wannan wannan yan kanana ne wannan a to ga manya ga wani wannan ai ma ba tsutsa ciki sai ka fasa za ka wannan yaro ka cika wayo ba wayo ne ba ai ka san harkar sana'a yanzu in ba da irin wannan ba sai ka ga ana wuce ka ga wani ma nan ga wani in ma wannan bai ba ga wasu wannan da kai makiru yaro ka siyan masa da araha wannan ah, uban gidan mu ne dole ne ai ne dole a eh, siyan siyan masa da araha ai har ya siya mai fara ci ya gari lafiya ya ayyuka cikin nan na je sai in kana nema na abin da nake so da kai ni fa na riga fa na yi karatu fa na fuskanci kashi saba'in na duk shagalar da ne a rayuwata billahi kai ta sa'in ma kai kasa ni gaskiya ne to ba zai yiwu ba yanzu na canza hanya ka kama taka sabgan nima in kama tawa gaisuwa inda hali mu yi kawai ta addinin musulunci makiru ba ni ba kai saboda na fuskanci wallahi in na biye ma sallah ma sai ka sa in daina yi to alhaji za ka shiri baka gaya mana mu tafi gaba ɗaya ba to ya rage naka kuma wannan ya rage naka to kowa ya da kyau ya sani to amma da kake cewa eh. ni na sa ka a wata hanya ba daidai ba wannan magana ka batta kai ka sa kanka mhm. yarinyan nan a ofis ɗinka na zo na same ta kai ne ma ka haɗa na da ita mhm. ka nuna martabar ka da nasaba ta a wajen ka. Don Allah wa ya dinga janta wa ya dinga janta yana kai ta can yanzu dai ka kira na eh wannan ci mutunci na ci to na gode eh, eh. da ni da kai mun yi hannun riga abinda nake so kenan to shi ke gaisuwa sai ta addini musulunci kawai salamu alaikum to ba damuwa ba dai akan kayan arziki ba ni ko to ba komai to kai kai wannan da Allah kace ni Allah ne ya ban ai kai ba ban tawaye da kai ba kai ma baka san karshen naka arzikin ba to nan. ba komai to ka ji baba sakon dai da aka turo ke magana ta anya to to na ji duk abin da ka bari in kirawo mai aiki ita ma a gaya mata ko ita ce uwar yarinyar nan a halin yanzu bai kamata in ji kawai ni kaɗai sai bayan ka ki. sannan ga mata ba ke fasalla fasalla na'am taho ai gwanda ta zafi salamu alaikum bako kai ne malam zannu bakon alhaji ne ni ina za ki wani alhaji alhaji kabiru alhaji kabiru me ya faru ito Zauna, zauna, zauna. Bismillah rahman rahim. Me ya faru? Da. Biko. Biko? Mm. Haba, haba malam. Sai ka ce ina cizon kwalta. Duk ya manta cin mutuncin da yawa ƴata. Har dukan ta sai da yayi. A kan me? Hadda duka. Hadda duka nan da suke faɗi duk baka ji ba. To eh. wannan abun kunyan ba da mu ba. yata ba za ta koma gidansa ba malam ko dai da ita ba ni na haife ta ba ni ba zan yarda da wannan cin mutuncin ba eh? saboda Allah da annabi malam Allah don Allah ki saurara yanzu don Allah don annabi kai da ya turo baka ga cin mutuncin da aka yi mata ba eh? sharrin shedan ne hmm. lallai to Allah raba mu da sharin shedan ta sallah yi eh, malam al'amarin Allah in ya ikonsa mutum bai sai hana ba gaskiya rana ba ta fitowa a sa tafin hannu a kare haka ne zaman yarinyar nan bai kare gidan alhaji ba dama ba ba fa sakin ta yi ba a dalilin ya kori yarta ita ma ta ce ba za ta zauna ba sai dai su tuwo tare to yau ga alhaji da kansa ya huce ya aiko ya ce ta koma ba sakin ta yi ba saboda Allah kuma ya za a tsaya ana mun fa yan sasantawa ne ba yan batawa ba Allah duk uba abin da yake so a ce yasa tana gida aure ai zaman ta anan duk farin nan nata da kike gani ai bakin ta nake gani gaskiya ba so nake ba da take gabana da ita da jikata ta kamata yi a ce suna can gidansu mu fa nan tunda da na aurar da ita gare shi na yi sallama da ita aljanna ta mijinta ni daga sanda na yi aurar da ita ta koma gidan mijinta ba ta ba ni da wani amfani a wurinta illa a ce ni ubanta ne. yi mu dan saƙon malam. abin da za ka koma ka ce masa cewa wannan magana ta san mun yi na'a kuma in Allah ya dago ba za ta dawo kuma kafin mu haɗu da shi ka gaya masa cewa ina jan kunnensa ina jan kunnensa da ya guji irin wannan al'amari da ana zargi abu ya tabbata har gashi kuma duk gari ya ji wannan abin kunya da ya faru ba dai tona ake so ba a son tona abin da ya wuce ka gaya masa dan Allah dan annabi wannan abin ya yi kokari kada ya kuma faru yarinya za ta dawo in Allah ya dafa ma za ta dawo insha ba zai kara faruwa mm. insha Allah ba zai kara faruwa ba mun gode da Allah a jamar kun da shi yawa sai an ji na san yanda kuke da jamar eh. kun mun gode ta sallah mala ba a haka ai yahuda ya gaji ne karawa zai ba zai kuma ba to ai fata ake yi kar a kara din to Allah ya kiyaye na yi shiru Allah ya kiyaye gaba ai duk abin da ya faru na barna ga wani duk abin da baka so akan ka karka so wani haka ne yanzu da kike cewa yahuda ya gaji ne zai kara kamar fata kike masa kenan ba ni na sa shi ba mala shedan ne Dimi na haka ne Eh, ba ba yau ba a ce komai wallahi din mun kone wallahi ya ka suka taka ne wanda yanzu ko ya yan tara ne ya ciki <laughs> ya yi ba Thank you. abin da yake tafa da ni taurin kai dade zuwa na yi kulmar rai taimake ni kuma yadda Allah ya taimake ku me bukata ka ne bukata ta shine akwai wani bawan Allah dan yana ganin yayi arziki Shi ne ya zo ya ci mutunci na yace kuma ba ni da gata nuna da yadda zan yi ni. ya wulakata ni ya tsine min ya zage ni duk abin da ma ya same shi ya ce ni ne dalili saboda haka nake so a bi min hakina to ban ji sakonka akwai sharaɗin mu guda biyu to sharaɗi na farko au ita fi gidan gaskiya au idan ta kai ci abin kasa wanne kake so a ciki ya zauna a raye da takaici domin duk lokacin da ya ganni ya tuna da wannan yawwa to duk aikinmu ne wanne kake so kinan a bar shi da ransa amma a kullum da bashi to me magana alwajudu a shirye nake ai to bismillah gidansa yana nan wani katon gida da farin daga zuwa cikin gari daman shi ne gida babba ko hanya gan shi ba ba yawa alhaji kabi an gama da dan garin ne mu kan gon ne mu wani dan fari ne kullallabi na gode har billahi da ni ba zai yi ba wallahi ba wallahi wallahi ba ba wallahi ba zai yi ba wallahi ba zai yi wallahi नहीं na na dawo to da farko dai an samu nasara amma kafin samun nasarar nan sai da aka yi ja'in ka ga matan nan ka ga matan nan mariƙiyar nan mariƙiyar abin nan ka alaji a gaskiya bata kyauta ba wallahi ita ce wai take har take tana hakikita ita wani bata da ba sam abu da ba zai yi ba ne yarinya ta zo kenan to Allah ya sa ma da dattijan mutum kaɗe ya tattausar da ya yi mata magana kalamai masu daɗi zai gaya min nima ce kwantar da hankali idan na zo ga alamu ce hankalin sai kwanta gobe insha Allah za a zo tun da ka nuna damuwarka da wannan abin ya ce tun da ka yi laifi kuma ka nuna laifin nan ka yi shi ne ce mun tashi da ta ce idan Allah kada ka damu in gaya maka ce gobe goben nan za a kawo amma ya wata na lalata ta zo ta wata lamari ba ta amma ai kai na sai da dauka yi ta gobe hajiya za ta damu gobe goben nan insha Allah da jahi na yi wannan wallahi ina jin wannan sai na manta ma a mota wallahi alhaji haka na dawo san zuma da zaki harbi yake kwarai. ni yanzu yadda ba da kuɗi sai zan da wannan kaya don Allah

jack da spana ba to shi allah wani tunda ina jin kwana ganin wuce da allah nake a taimaka min muje da allah sai samu aran spana da jack sai mu tafi mota shi ba sunan ina da na'am baba fatima ah, ko barin fara da ku ku ya'yana ne kuna da haƙƙi a kaina ah, to balle ki ah, abinda nake so da ke hajiya ni tsakanina da ke dukan kuma don allah don annabi komin aikin gafara dangane da abubuwan da suka faru a cikin gidan nan tunda allah ubangiji ya rufe asiri ya taimaka martaba gidan nan bata zube ba dole ne in roke ku gafara akan abubuwan da na muku na gallazawa wallahi ba bisa hankali na na shi ba ku yi min aikin gafara ku haƙuri Allah ya gafarta mana ai mu man wa Allah godiya tunda har Allah ya dawo maka da hankalinka ka san kai mana wani abubuwa bacin rai iri-iri da muka gashi a gidan nan to Allah ya fi mana ubangiji ma laifi muke masa ya haƙura da mu sai mun ji Allah ya fi mana a wannan bala'i da ya faru kai Allah ya ƙara kai wannan jafa'i na amfani sa mene ne amfanin bala'i a rayuwa ta duniya da Allah alaikum amma alaikum ah. Sandu baba. Da wuce kama. Ke? Sandu hajiya. Ke? ta yi? Fita ki je ki nemi uwarki wannan ba ba ce. Mansur. Ko ba ke Me ki kace-kace ita yanzu. Mm, me ki? zo ne. bisa kurakuran da suka faru daga baya in Allah ya ba za su sake faruwa ba na gafarta mana amma ba da ni ba miki jiyar ita kin jijjige ni a cikin gidana kika watsa ƴaƴana kika raba ni da mijina ta da jajayen sawu ban san kowa ba sai shi aka kani kuma yanzu in ci in yafe miki in ce miki me in miki me a wannan gida eh? ki tashi mana eh? kan kuma ta duka kan kuma ta duka a jami'an amfanin wannan a me amfanin wannan ai wannan kashe ta da hadi ne hajjara ka ta hake kuna da dama mata tuntu Allah ga sun kima abin da kima kuma ma ya yi kadan kamance Thank you.

ina yi na ne sannu kuna nan lafiya ce ko Allah kenan kai ne abu ya zo gidan sauki wallahi ma ai haka da ce to na raina amma na ji daɗi to ba da ji daɗi to Allah ba da sai na kunyo ko ta a zauna haka alhaji <laughs> ya za a yi har haka sha'anin ai na ji daɗin zuwa zumuncin nan alhaji a wannan sabon sabon sabon hajiya a'a yi hajiya Ina wuni? Lafiya kalau. Daga ina? Ikon Allah. A'a to ai sai ka shigo. Ikon Allah. Sai zauna nan

wannan abu na yi da kunci a kan fara da cikin da da shuka kwanci kuka a banza inda zai kamar na tana kan nuna ba shi da mutunci ba shi da wani rabuwa ba shi da mutunci ba laraba

zai je kafa wannan agwagwa na gode na gode to ala ba ma zai na wallahi ka ci amana ta wallahi wallahi ka ci amana ta ubangiji Allah sai ya saka mu kamar da ka kai ma sai Allah ya wulakanta ka kai ma sai ka ga karshen ka wani sai ya Allah zai yi wallahi wallahi sai ka ga karshen ka wallahi sai ka ga karshen ka kuma na ga ya na wallahi Allah da na ya auren nan akwai shi ko hajiya sabahun ba ta yi ƙarya kwarai matar ta ce ni a yanzu ma matar ta ce ni wallahi kwarai eh.